أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بالإسلام والإيمان وإعادة رمضان والصلاة والسلام على أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا وتلاوتنا لكتابك العزيز برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة والأخوات في الله assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ranar hudu a watan tara watan ramadana hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 21 a watan biyu februari shekara ta 2026 allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan safiya a nan sarkin yaƙi hall da ke ƙaramar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria domin gabatar da ko kuma buɗe waɗannan laccoci da aka saba na jawabi daga malamai a duk shekara a kamar yadda aka ji daga bakin mai gabatarwa shine topic ɗinmu ma za ƙaddamta ni dinin la me ka gabatar ma addinin Allah wannan shine abin da aka ce za mu tattauna a kansa to shi wannan headline namu kaman wato ibara ce bisa alaƙarka da wasu abubuwa guda biyu cikin abubuwa guda uku wanda suke zama wajibi akan kowane ɗan adam ya san su wanda wa'innan abubuwan sanin mahaifi baya ɗauke ma ɗansa sanin 'ya'ya baya ɗauke wa mahaifinsu sanin mata baya saukewa mai gidansu sanin mai gida baya saukewa iyalansa haka sanin dan uwa baya saukewa dan uwansa faradu ainun ne kowa ya san su to daga cikin ne aka ce me kaima wato addinin Allah tabaraka wa wani abubuwa sune lahi sanin Allah wa ma'arifatu lahi da sanin addinin Allah wa ma'arifatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai aka ɗauko biyun aka ce me ka gabatarwa addinin Allah idan ka ce addini shine da'atullahi fi ma amara bihi wa shara'ahu shine yi wa Allah tabaraka wa ta'ala biyayya cikin abin da shi Allah ta'ala yayi umarni da shi ya shar'anta shi wa naha anhu wa harramahu haka kuma cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi hani a bar wannan abin ya haramta shi wa azamu ma mara bihi mafi girman abin da Allah tabaraka wata ala ya umarni da shi shine a tauhid wal ikhlas tauhidi kadaita Allah ifradullahi ta'ala ya katassu bihi kadaita Allah baraka wata ala cikin abin da shi Allah yake banta da shi kamar kashewa rayawa azurtawa yayi damuwa sanya farin ciki duk wannan Allah ne mai su a hannunsa suke duk inda ka je ka nema ba a wajen Allah ba ba za ka samu ba to ka keɓance Allah da abin da yake banta da shi kenan sai kuma waya lahu abin da ya wajaba ga Allah kai kai ne mai yi bawa amma idan banda Allah ba wanda ake ma wannan abin kaman sujada kaman ruku'u kaman ɗaga hannu addu'a kaman dogaro kaman annazar wa ma zalika da makamantansu wannan bayi ne masu yi amma in banda Allah ba a so a ma wani so duk wanda ya ta Allah cikin wannan sasanni guda biyu to ya zama mai tauhidi tauhidi kuma shine kishiyar shirka shirka kuma shine musawatu ghairallahi billahi ma huwa haqqul lillahi daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah in dai abin haƙƙi ne na Allah ne ka daidaita wani Allah da shi ko wajen wancan da muka ce na farko shine mai yi ka nema a wajen waninsa ko wannan nabi da muka ce ba wanda ake wa kai wa waninsa to sai a ce kayi musawati ka daidaita wani Allah da Allah a cikin haƙƙin Allah sai a ce kayi shirka Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye duk faɗin laifuka ba a saɓawa Allah da laifi mafi muni ba irin shirka saboda munin ta nema Allah tabaraka wa ta'ala a matsayinsa na arrahimu mai jin kai arra'ufu mai tausayi alwadudu mai nuna soyayya ga bayinsa amma saboda illar shirka idan ka kai gare ta kuma ka yadda ka haɗu da shi baka tuba ba to ba zai gafarta maka ba wannan rahamar wannan soyayyar wannan ƙaunar duk ka rufe wa kanka duk rufe wa kanki hajjiya dan ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa in dai shirka aka yi da shi aka haɗu da shi ba tare da an tuba ba amma wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha yana gafarta ma abin da ba shirka ba ga wanda hikimarsa ta barto. Allah ya gafarta mana ana sakin kalmar addini akan ɗayan abubuwa guda uku ko dai alwahayul ilahi allazi yanzilu ala rusuli wahayin da Allah ta baraka wata ta'ala yake saukarwa manzanni ana kiransa addini dan shine tushen addini da shi ake addini ko kuma al'imanu billahi wa bin rusuli wal yawmil imani da Allah imani da manzannin Allah imani da tashin alkiyama shi ma ana kiransa addini don kai kuma a wajenka shine tushen gina addininka imaninka kamar yadda mai lahallari ya ce maka awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi farkon abin da yake wajaba akan baligin da shari'a ta hau kansa shine inganta imaninsa to ana sakin kalmar addini akan imani da Allah da manzanninsa da ranar lahira sannan ana sakin kalmar addini akan abu na uku shine al-ahkamul mashru'a allati tahkumu zawahirun nas hukunce hukuncen shari'a da suke hukunta zahirin mutane to ana kiran su addini in an ga mutum akan su ya lazance sai a ce wannan yana da addini misali zai yi azumi sai ya tsaya san me hukunce hukuncen azumi me ma azumi ya san ma'anar azumi shine kamewa ga barin ci da barin sha da barin sha'awa tun daga ketowar alfujur zuwa faduwar rana tare da niyya bayan ya san wannan a shar'ance san wai me yake inganta azumi me ba a so mai azumi ya yi. sai ya ji irin su annabi sallallahu alaihi ya ce man lam a qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar qawla zur ba kirkirar abin da ba a yi ba da ya da jita-jita ya gani a social media ba da tabbas kuma ya tura to Allah za ka ture azuminka in kana haka za ki ture azuminki in kina ya da jita-jita annabi ya ce tu wanda bai bar su ba da azumi Allah baya buƙatar ya bar abincinsa ko ya bar abin shansa ya ce duk wanda yake azumi harshensa ya azumi gabansa su azumi so kaga wanda ya tashi yin azumi sai ya san wa'annan ana kiransu a masharu'a sai a ce yana da addini ya tashi shiga kasuwa bai dauka cewa ba kawai kasuwanci shine ka samu jari kasuwanci shine ka samu inda zaka sayo kaya ka sayar a sai shiga tunanin ashar an ce ne ake bukata dan kasuwa ya sani ana bukatar ya san riba ya san riba ana bukatar ya san haƙƙinsa na mai sayarwa akan mai saye ya san haƙƙin mai saye a kansa ana bukatar ya san gaskiya ita ce tushen albarkar kasuwancinsa da mai saye da mai sayarwa idan suka yi gaskiya sai Allah ya sanya musu albarka to wannan misali ne duk wanda yake tuntuɓar shari'a game da wani abu da zai yi to wannan ana kiransa mai addini saboda haka alhakamul mashru'a allati tahkumu zawahirun nas ana ana sakin su akan wato addini bayan nan shi addini larura ce daga cikin laruran dan adam abinda ake nufi larura ba zai iya rayuwa ba babu addini saboda me annabin rahama daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da 'yan gidansa ya ce ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrati ce babu wani abin haihuwa da ake haihuwarsa radda yake baƙunta duniya da ka da kuka to face ana haihuwarsa ne a bisa fitra abinda ake ce ma fitra shine a jininsa da tsokarsa akwai yarda da Allah tabaraka wa ta'ala sai dai annabin rahama ya ce illa kana abawahu sai dai ya rage wa mahaifansa wanda ya faɗo hannunsu ya hauwi danihi au yi nihi au yi nihi su mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba majuse ko su mai da shi ba nasare ya danganta hannun suwa ya faɗo amma dai kowa yana zuwa a bisa fitsira ne to shahid ɗinmu na cewa ɗan adam ba zai rayu ba babu addini kaga ko da ya zo da na Allah ɗin to ko ya bar na Allah ɗin sai an ɗora shi akan na Allah ruhu Sai da annabi ya ce sai dai mahaifansa su mai da shi bai hure kaga kenan in sun ɗauke shi akan tsarin da Allah ya gina shi to za su ɗora shi a wani amma ya rayu a ce gashi yana rayuwa babu addini wannan maganar babu ita ko an zo da ita wasa ce na san ka fara tunani kin fara tunanin pagan da ake cewa marasa addini ƙarya ne ai shi dan adam a ɗabi'ar da Allah ya gine shi bai yadda bai rayu ba tare da yana jin wata fawa da take juya al'amarinsa ba wannan yasa inda zaki tara masu pagan din wane da wane wanda ba su da addini to in suka taru kuma sai sun yi wa kansu ka'idar da za su rayu akan ta to ai sun samu addini saboda haka dan adam ba zai rayu babu addini ba addini larura ce ta rayuwa wannan yasa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana wanda tun kafin ya zo saboda ya da addini ahlul kitabi suna dakonsa suna jiran zuwansa a hatta kai ma saboda attaura ta ce annabin ƙarshe zai yi hijira zai je wani gari mai yawan dabinai sai suka duba geographically wanne ne gari mai yawan dabinai sai suka gano madina ita ce gari mai yawan dabinai saboda tsabar sun yarda da littafin da Allah ya saukar sun yarda da attaura sai suka zo madina suka tare tun kafin annabin ya zo zimmar su imanin su shine duk inda annabin ya bayyana zai yi hijira ya zo madina ita ce mai yawan dalilai to kaga wannan yake nuna maka dan adam ba zai rayu ba babu addini to amma a gefe guda su wa'innan sun zo ne da zimmar cewa su Allah tabaraka wa ta'ala ya fi rabautarwa da kaso mai yawa na annabawa su bani Isra'ila sun zo ne saboda tarbarsa suna zaton a cikinsu za a yi shi shi yasa aka samu yahudul madina yahudawan madina to shi kuma Allah tabaraka wata'ala alhakimu shi kuma sai ya tada shi ba a cikin su ba sai ya tada shi a cikin larabawa sai aka samu bi babu su larabawa da aka tayar da su aka tayar da shi a cikin su sai suka ce ba su ji ba ba su gani ba ba su yarda ba ba za a yi ba wannan shine stand ɗinsu wannan shine matsayinsu su wa'incan da suka yadda da shi har ma suka zo tarbasa tun kafin ya zo da Allah ya tayar da shi ba a cikinsu ba su kuma sai suka karyata shi da gangan Allah ya ce allazi na humul kitaba kaga waɗannan waɗanda muka ba su littafi yahudawa da a sauran kiristoci ya hu kama ya arifuna abu, sun san annabin Rahama farin sani kamar yadda suka san ƴaƴansu na cikinsu saboda tun kafin ya sun yi imani da shi amma ina matsala ta taso musu Allah ya ce wa inna fariqan minhum sai dai wata tawaga wani yanki daga cikin su la yaqtimuna alhaqa wa hum ya'lamuna suna ɓoye gaskiya ba dan ba su san gaskiyar ba sai zo da wawul hali a halin suna sani to inda aka ya fito cikin ƙuran shawa sun ce ba su ji ba ba su gani ba Allah tabaraka wa ta'ala da ya zaɓe shi ya aiko shi shi kuma ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli walau kariha al mushrikun ya shi kuma shine wanda ya aiko manzansa da shari'a da addinin gaskiya dan ya dau shari'ar da addinin gaskiyar ya tsora su ya rinjayar da su akan kowane addini da yake bayan ƙasa yin haka walau hal mushrikuna ko da mushrikai ba sa so to yanzu kaga an wato shata layi sai dai ta Allah ba ta su ba to amma Allah da ke ba mutum ba ne Allah da ke alhakimu ne na sha ba ba ‘yan uwa misali kai yanzu idan ka san kafi ƙarfin abu to ba a taɓa ba kama so kake ka nuna isar ka, bare kuma an taɓo ka misali yanzu a fita daga hall ɗin nan kana ji da dubu ɗarinka a jihu a akawun ɗinka da ke kan wayarka ya haura miliyoyi da yawa kawai wani ya ce maka banza ba ka da ko ɗari rafa ma akwai ta dubu ɗari banda akawun don allah za ka yadda a wuce akan abubuwan nan guda biyu kai banza ne sannan ba ka da ko ɗari kawai a wuce haka za ka yadda ba duk kai ba ba kowa zai da haka ba ai makarcanta sai ya jawo rafar ya buga da ƙasa ya haɗa da zagi ya tambaya tawaye to kaga shi ɗan adam in ya isa so yake nuna ya fi ƙarfin abu amma Allah tabaraka ta'ala ya ce sai ya bayyana addinin amma a hakan yawansu suka taɓuka abin da za su iya so shawar. ba irin cutar wadda ba su wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba har sun tsare shi da shi da sahabbai a wani guri sha'af kusan shekaru uku ba a sayan nasu ba a sayan musu ba a ma'amala da su ba a auren nasu ba a auren musu wani abu na daga abinci la ya ilai ilaihim illa kufiyatan sai a ɓoye yunwa hatta akalu a shajari har sai da ta kai su ga cin ganyen bishiya amma kuma Allah ya ce fa liyuzhirahu ala din kulli to amma ka gane hikimar Allah ai wannan wahalar da suka sha suka jurewa addinin kai ita ta sa yanzu kake ganin girman su kake jinjina musu kake neman koyi daga rayuwarsu saboda dama shi ɗabi'ar addinin akwai jarabawa a ciki Allah ya ce a hasiban nasu an ko an yaqulu amanna wa hum la yaftanun yanzu mutane tsammaninsu a kyale su da sunan imani ba tare da jarabawa ba a Allah sai ya jaraba da jarabawa ne ya nizan lahul khabisa min at yake bambance ne imani na gaskiya a kada a raya yana kan imani suna kan imani da kuma dan jabu dan tahidadi in yaji wahala zai bari saboda haka to wannan shine matsayin shawa game da addini to a wannan matsayin nasu ne sai suke cewa dan ka gane ba za a rayu ba babu addini suke cewa mu fara ka zo mana da sabon addinin ka inna wajadna ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun mu mun sami iyayenmu ala ummatin kalmar umma anan ta nufin addini to mun sami iyayenmu akan addini kuma wa inna mu da kake ji da gani ala asarihim muqtaduna kawo su za mu bi kaga wanda yake na maka ba yadda dan adam ya rayu babu da zai rayu babu addini suna jahiliya amma sun ce suna da addinin iyayensu a wani gurin a suratul safati suka ce a inna la tariku Hatina li sha'irin majnun yanzu mu sai mu tattara tiri tarin gumakanmu din mu bar su suka ce li sha'ir a'udhu billahi dan wani mawaki annabi suke zargi da waka majanunin suka dingina masa tabin hankali to dama idan kana so Allah ya ma giran ne ya taba masa annabi suna faɗin wanda ce bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin ya zo da gaskiya ya gaskata manzanni ba mawaki bane a manzanni sun ba da labarin zuwansa kafin ya zo annabi isa ya ce muku inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati sai ce me wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmadu ga ma sunansa ahmad kuma yanzu ku lokace masa mawaki mahaukaci ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin ya zo da gaskiya ya gaskata manzannin da suka zo kafin ya zo mu ce suka ce za mu bar gumakanmu kaga suna da addini suna da ababan da suke wato bauta mawa sannan ita kalmar addini akan sake ta akan addinin ƙarya da addinin gaskiya kiristanci a ce addini amma na kiristanci yahudanci a ce addini amma na yahudanci musulunci addini na Allah sadaka ita kalmar addini akan sake ta akan addinin ƙarya da na gaskiya wanne sunansa addini wannan ya fito mana fili lokacin da su waɗannan ƙuraishawan da suke ƙiyayya da annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi iya iya wasu cutarwa ba ta amfana musu ba sai suka ce to a fitar da a cikin alƙur'ani ayoyin da suke ba su haushi wani ayoyin da suke ba su haushi kamar ayoyin da suke cewa iyayensu batattu ne gumaka ba su da amfani to haka wannan suna ganin zagi ne a wajensu a cire musu wannan daga cikin alkur'ani sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari game da irin wannan za'am rayawa tasu ya annabi sallallahu aka ce da shi ka ce ma ya kunu li ai san bai dace da ni ba an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in canja alkur'ani da karan kaina in attabi illa ma yuha ilayya ni ba abin da nake bi sai abin da aka yi min wahayinsa ba ra'ayi bane addini bare a ce wani ya ce min yi kaza in yi ba kuma ni nake ba wahayi ne to kai ma ka rike wannan addini wahayi ne ba ra'ayi bane ke ma ki rike wannan addini wahayi ne ba ra'ayi bane in ka zo da ra'ayinka dama annabi ya ce man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu to wanda ya shigan mana da wani abacin al'amarin mu na addini abinda da baya cikin sa shi ya jawo ya zo da shi to ya sani ba a karba ba zare ne an mayar masa kayansa da wannan bata ci ba sai quraisha suka ce to abinda za a yi a yi bauta ta haɗin gwiwa yau a bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala gobe a bauta wa gumaka sai Allah subhanahu wata'ala sai ya saukar da surar barranta surar barranta ita ce kulya Allah ce kulka ce ya ayyuhal kafirun ya ku kafurai da sunansu na yanka aka kira su la a'budu ma ta'budun bazan bauta ma abinda ku kuke bautawa ba kamar yadda kuma wala antum abiduna ma a'budu kuka ja gefe ba za ku bauta abinda kuke nake bautawa ba to wala ana abidun ma abattu ni ma ba zan bauta ma abin da ku kuke bauta ma ba inda nake so in kai mu mahallin shahid din sai Allah ya ce me lakum dinukum waliya dini ku je can addinin ku ga gada, ku bani da nawa kaga wannan yana waka kalmar addini ana sakin ta akan addinin ƙarya da na gaskiya da nasin Qur'ani yace da nasin gumakan lakum dinukum sanan waliya dini ni ma ku banni da nawa wato addini din tutun da mun ji kowane addini yana ɗaukan ma'anar sunan addini ko na ƙarya ko na gaskiya to amma wanne ne na gaskiya wanne ne na mahalicci khaliki sai Allah tabaraka wata'ala a nasin Qur'ani sai ce inna dina indallahi al-islam inda addini ake batu a wajen Allah tabaraka wata'ala wanda shi Allah ya yadda da shi ya saukar da wahayi a kansa to al-islam shine musulunci kalmar musulunci a yaren larabci kamar yadda abul a'la al-maududi yake faɗa a cikin littafin sa mabadi'ul islam yake ta duk inda aka je aka zo ana sakin kalmar ne akan alinƙiyadu inqiyadu wal khudu'u amiri wa bila itrab kalmar islam ma'anarta jawuwa da ne bin umarnin mai umarni hannuwa da hannunsa bila itirabin ba tare da bijirewa ba wai ma'ana duk wanda ka zama abinda bahaushe yake cewa raƙumi da akala a hannunsa ya ce maka yi ka yi bari ka bari tsaya ka tsaya zauna ka zauna tashi ka tashi tafi ka tafi to bahaushe sai ce ka zama raƙumi da aka hala a hannunsa balarabe sai ce aslamta lahu ka ƙauyenka gare shi to wannan shine ma'anar kalmar islam yogatan a yaren larabci amma a wajen malaman addini sai dai shi abul a'ala al-maududi yake cewa wasu mu yadinuna bil islami an kira addininmu da suna musulunci li'annahu ta'atun lillahi bila itirab dan shi ma yi wa Allah biyayya ne babu gujirewa sai ka fahimci ashe tsakanin ma'anar islam a da ma'anarsa shari'a suna wa juna shigar gizagizai ya ce wa sunniya na bil islam an kira addininmu da suna musulunci li'annahu da'atun lillahi dan shi ma yi wa Allah biyayya ne bila itiradin ba tare da bujurewa ba duk ma'anar da zaka dauka wannan sakon zata isa maka irin su huwal istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyad lahu bi ta'a wal khulus min ash-shirk wa ahlihi irin dai sakon da zai baka kenan to sai Allah ya ce inna dina tabbas haqiqa addini inda Allah a kuma wajen Allah tabaraka wa ta'ala al-islam shine musulunci a wata ayar yake cewa bayan ya ce inna dina inda Allah al-islam sai ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah tsoron Allah maganin wayo Allah ka ji tsoron Allah ka tsira duniya da lahira ka ki tsoron Allah ka halaka duniya da lahira kawai ɗayan biyu ne tsoron Allah shine wasiyar Allah ga na farko da na ƙarshe Allah ta'ala ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi abinda ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙansai na Allah ne Ke ce to sai wasainan lazina utul kitaba min qablikum haƙiƙa mun yi wasici ga waɗanda muka ba su littafi kafin ku zo yahudawa kiristoci ahlul kitabi wa iyaku to da kuma da kuka zo kuke rayuwa a yau wasiyar iri ɗaya ce anittaqullaha ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka sai ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha sai ce haqqa tuqatihi tsoron Allah kura maleji kar kana da damar kai aikin Allah 80 kai 40 kace Allah dai ya gani a'a shi in zaka yi tsoron Allah haqqa tuqatihi duk damar da ya baka sai ya tambaye ka in bai baka dama bane yace la yukallifullahu nafsan illa wus'aha amma in ya baka dama ka jira yau mutagabun ranar kamunga za a tambaye ka wannan damar to shi yasa yace ittaqullaha haqqa tuqatihi sai kuma ya sake cewa wala ta mutunna kada ku yadda ku mutu bai ma ce wala ta mutu ba a sai da zo da nuna taukidi nuna taukidin bai zo da katifa ba wala ta mutun a sai zo da sakila wala ta mutunna kada ku yadda ku mutu sai istisna yace in ku kun sallama wa mutuwa ba makawa kun yadda kullu nafsin za'iqatul mauti kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa to illa sai dai sai kuma yazo da wawul hali ku mutu wa antum muslimuna kuna musulmai shine wani malami da ya nazarin wannan ayar ya ga irin wannan asrar na larabci da yake cikin ta yace kai duk wanda ya ga yazo mutuwa duk wanda ta ga ta zo mutuwa kuma ba ta kan addini baya kan addini yace yana bada shawara idan da hanyar da ba za ta bulla lahira ba ka bita in dai ka zo mutuwa ba musulmi ce idan da hanyar da ba za ta bulla lahira ba ka bi ta irin wannan kira da irin wannan kashedi da irin wannan taukidi da irin wannan umarni ya ce kai shi dai da ya rinsa ido bai ga kyan makanta ba ga wanda ya zo mutuwa ba musulmi ba wala ta na illa wa antum muslimun to wannan shine addinin Allah kaji kuma ya ce kada ku yadda ku mutu sai wato kuna musulmai wata ayar ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan a dai ali imran kenan yace duk wanda ya zaban makansa ya yardan makansa wani addinin da ba musulunci ba a matsayin tsarin da ya yi masa rayuwar da ya yarda da ita to yaje yayi ya abin da yake so amma san rai ne bacin rai falan yuqbala min ba a karɓar masa abin da ya ba wa huwa kuma shi fil akhirati a ranar lahira minal kasirina in ka tashi neman sa tafi ajin tabaku can zaka samu shi huwa fil akhirati minal kasirina duk wannan me yake nuna maka addini a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yace inna ad-dina indallahi al-islam a wa yata'allaqu bi ma'rifati ad-dini thalathatu umur to abubuwa guda uku suke da alaka da abin da ya shafi sanin addini in ka san addini a matsayinsa na Allah musulunci to abubuwa guda uku ke da alaka da sanin addini na farko al'ilmu biddini al'ilmu biddini sanin addini dan me addinin ka addinin ikra ne addinin ikaratu ne farkon wahayin da aka yi wa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam da karatu aka fara lokacin da rayuwar manzo Allah ta kusa shekara arba'in. a habbal ibti'adi anan nasi wal ibada ya zaɓi fita daga cikin mutane da kuma yawan ibada ya zaɓi wurin da yake zuwa ibadarsa gara hira'i shine kogon hira wani dutse ne akan hanyar makka ya yake ibada shi ma lokacin ba annabi ba wannan tsakaninsa ne da sa shi ya kimsa masa abin da zai yi in ya je kogon hira yana yin da kwanaki goma har zuwa wata guda matarsa sai da suna khadija Allah ya kara mata yadda ita take ba shi guzuri in ya kare ya dawo to yana wannan koban hira'i din sai mala'ika jibril ya kunce shi a karan farko wahayin farko ya kama shi ya matsa shi ya girgiza shi ya ce ikra ikaratu annabin rahama ya ce ma ana bi ƙari in ni ba mai karatu ba ne ya sake ce da shi na biyar ummi ya ƙara girgiza shi sai da aka yi sau uku sai ce da shi ikra'a bismi rabbikal ladzi khalaq kai karatu da sunan ubangijin ka wannan wanda ya halice ka khalaqal insana min alaq to kaga wannan yake nuna maka muhimmancin ilimi a addininka addini da aka gina shi akan ikra shine farkon wahayinsa annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi masa wannan wahayi ya kasa zama dan karan farko ne gida ya dawo wajen matarsa yana ce da ita zammiluni zammiluni ki ni ki ni ina jin tsoron rayuwata to wala Allah yana daga cikin hikimar Allah tabaraka wata'ala ta kaddara masa ya fara da auren babban mace ba zawara ba budurwa ba kowace da ranarta kuma da annabi yayi bayani addini yayi bayanin ranar kowace wala Allah inda karama ce ya zo yana cewa ina jin tsoron rayuwata ai kawai ɗora hannu za ta yi a kata sai na shiga uku na lalace ba shi kenan ba ba mafita amma ita kuwa yana fara faɗin haka ta ce khalla lan yi kuzi kallahu abada Allah ba zai wulaƙanta ka ba har abada sai ta lissafo masa wasu kwalati wanda ko a jahiliya inda a tsari na mutuntaka kana da wannan ɗabi'un ba za ka wulaƙanta ba ta jariba su yau da gobe ta nuna masa haka ta ce lan yi kuzi abada ta ce innaka la rahima kana sada zumunta wata kasibul ma'aduma kana samar da abin da babu a cikin mutane wata inu ala nawa'ibal khairi kana taimakawa akan duk wani abin alkhairi in ya taso da taimakonka da hannunka ake yi da irinsu irinsu da rano masa tace ce mai irin wannan ɗabi'ar Allah ba zai wulakanta shi ba domin ta ƙara sama masa nutsuwa sai ta wuce tunaninta sai ta tafi shi wajen warqatu bin nawfal shi warqatu bin nawfal wani mutum ne wanda shi da ake rayuwar bautar gumaka a duniyar larabawa shi kawai hankalinsa bai dauka ba wannan rayuwar ba ta yi masa ba saboda a kokarin ya gane wanne ne addini na gaskiya tunda a farko muke dan adam ba zai rayu ba babu addini yi yahudanci shi ma ya ga da matsala yi kiristanci ya ga da matsala saboda ya san attaura ya san linjila in wani abu ya taso shi ake zuwa a samu to ne ita ma sai ta tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajensa tace saurari dan dan uwanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa bayanin yadda mala'ika jibril ya bakunce shi da irin kamun da ya masa yana gama masa bayani sai warqatu bin nawfal yace ay tilka namusul ladhi nazzala ala musa ai wannan mala'ikan da yake sauka ne ga annabi musa sai masa bishara yace lalle wani abu zai same ka mai muhimmanci sai ce ina ma ina da rayuwa lokacin da za a aiko ka da na taimake ka kyakkyawan taimako sai kara da wani abin kuma ya ce ina ma ina da rayuwa lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga garinka annabi salama ya dafe kirji ya ce awa mukuraji ya hom yanzu su za su fitar da ni warkatu bin nawfal ya ce ai ba wanda zai zo da irin abin da za ka zo da shi sai an cutar da shi shi yasa radda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga makka ai ya waiwaya ya kalli makka din ya ce wallahi na fita daga cikin ki ba dan bana san ki ba falaula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu ba dan mutanen ki ne suka fitar da ni ba da ban fita ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam almuhimmu a wannan gabar abin da nake so ka sani a karkashin addini farko abin da ake nema ilimin addini to addinin yanzu ya fara wahayi ya fara maka da me ikra ki karatu da sunan ubangijinka sannan Allah ta'ala ya ce yarfa illahu allazina amanu minku Allah yana ɗaga darajar masu imani a cikinku ba a daidaita mai imani da mara imani a fanaji alal musulmi na kalmujirimi Allah ya ce malakun kai fata hakumuna me ya taɓa hankalinku ta yama za ku wannan hukunci ta yarfa illahu allazina amanu minkum to a cikin masu imanin kuma sai aka sake sikirinin sai Allah ya ce wallazi na utul ilma daraja waɗanda aka haɗa musu da ilimi to ba daraja ɗaya ba darajoji masu yawa suke da su kaga wannan yake nuna maka sanin addini da kuma falalar sanin addini mala'ika ko mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu ga ɗalibin ilimi idan ya fita neman ilimin addini rizan lima ya suna don yarda da abin da yake yi ka gani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin da yake kitabul ilmi na Imam al-Bukhari yace man yuridillahu bihi khairan wanda ma Allah tabaaraka wa ta'ala yake nufin sa da alkhairi to babbar alamar da yake masa a wannan addinin yufaqihu fid dini sai ya fahimtar da shi wato addini har wani mawaki da aka yi a nan jigawa yake cewa kai mai wayo aje 80 a cikin ɗari. ka ɗauko ilimi ka sa a gurbin ya suke ɗari idan kai haka sai ka tashi zakka a cikin ɗari a ɗau wayo a shirya ƙarya ilimi ya ƙi ya ce kai mai wayo aje tamanin a cikin ɗari kana da wayo ɗari an ce ka aje tamanin da nawa aka bakka da ashirin ya ce to ka ɗauko ilimi ka sa a wancan gurbin ka ya ɗari ɗin ya suke ɗari ɗin yan sai ya zama ilimin ka tamanin wayan ka ashirin ya ce in kai haka za ka tashi zakka a cikin ɗari in an tara mutane ɗari kai na daban ne a cikinsu Ya ce kuma a ɗauwayo a shirya ƙarya ilimi yake amma idan ba ka da ilimin fadawa yadda aka sai a zo maka da ƙarya kai ma baka san ba ilimin ba ce. Ta gani wani mai larabci yake cewa laysal yatimul ladhi ta mata Ya ce ba fa maraya ba ne, wannan wanda mahaifinsa ya rasu Ya yace innamal yatim ai abin sani kawai maraya yatimun ilimi wal shi shine wanda ya rasa ilimi ya rasa tarbiyya shine maraya yace la khaira fi rajulin hurran bila adabi ai babu alkhairi a ce ga mutum ba bawa ba amma ba ilimi babu tarbiyya yace na'am walau kana mansuban ila al-arabi ko da ana jingina shi da larabawa abin da kira maka falalar ilimi duk inda hankalin mai hankali ya kai to yana buƙatar ilimi don ilimi shi yake saita hankali duk inda hankalinka yake baka abubuwa dadai-dadai akwai tashar da za ka je ka kasa gane daidai ɗin da hankalinka a daidai wannan tashar ilimi ne zai warware matsalar kai kuma ba ka da shi to kaga yanzu dai ko ka yi baya ko ka yi yancanki za ka ilimi ci yake sai ta hankali da ilimi da hankali ɗan juma ne da ɗan jummai ilimi yana buƙatar hankali hankali yana buƙatar ilimi har malamai ma sun tattauna akan da hankali da ilimi wanne ne kan gaba saboda wannan yake nuna maka wato ilimi a wannan addinin daga cikin falalarsa shine abin da ba a sacewa duk a sacewa mai wani abu abinsa amma banda mai ilimi kada an waye gari ana cewa mu je mu wa shugaban kungiya malam ibrahim jaji a ah, me ya faru kuma da malam ibrahim ce ai je barayi sun shiga gidan malam ibrahim to barayi kuma me za su dauka a gidan malam ibrahim aka ce kai ilimin suka sace ka taba ji baka taba ji ba ko ba za ka ji ba shi ilimi shine abin da ba a sace shi shi ilimi bambancinsa da dukiya mai dukiya shi yake gadin dukiyarsa amma shi kuma ilimi shi yake gadin mai shi ilimi shi yake gadin mai shi ka gane abin da ake nufi shi mai dukiya ko dai ya kai banki ko kuma yake kwana ba bacci da bindiga sai an kira a salati ya rinsa amma shi ko mai ilimi ilimin ne yake gadinsa ina ma'anar yake gadinsa mu ci gaba da misali da shugaba yanzu da za ka ga shugaba a cikin yan karta yana zaune me za ka ce a'a malam ko me kashi na a madadin lokacin da yake zaune din su kuma wanda suke wurin baka damu da su wasu sun cancanta kenan amma shi malam me yasa iliminsa bai hana shi zama a gurin ba ka taho ka ga wani ladanin ungoku shi ma ya yasa airfest irin na matasan nan a kunnuwa ka liƙe kunne duka biyu hauka ne in za a samu a kunna hagu ake sawa a ilimance a likitanci. amma ka sa duka bayan haukar kuma ka haukan titi kuma ana hon baka ji kuma an yi magana ga ɗan sarkin ta matsa sai ka wuce mana to to ya sa hon ya yi wani aski yana tafiya yana rawa inda za ka ga danin ungoku yana kashe a ah, me faru me ya samu ladan lafiya amma wancan ɗan caburon din dama ahalinsa ne ba ruwan da to kaga me ake nufi me yasa ilimin malam bai hana shi zama a cikin yankarta ba me yasa ilimin ladan bai hana shi yin abin da waɗannan matasan suke yi ba to haka shi ilimi shi yake kare ne yake gadin ne shi yake hana shi abubuwa wani bambancin sa da dukiya dukiya ba da ita tawa yake ta kare inda hanyar shigowar ba ta fi hanyar bayarwar yawa ba to amma shi kuma ilimi ba da shi tawa yake ya karu yanzu idan za ka aji wani mai izifi biyu jizo amma hadda a kanta a din nan na sarkin yaƙi hall ka ce duk wanda ya zo wucewa ya ɗora masa izo biyu ka ajiye wani kuma da miliyan biyu shi kuma duk wanda ya zo wucewa ya ba shi dubu goma ka ce kuma ka ba su awa ɗaya za ka dawo in ka je ka dawo za ka tare da nasa ya ka san shi ne miliyan biyu ma da kyar in ba a ce ceto rayuwarsa ba sun ti murmushe shi ba bin layi amma shi kuɗin ustazin kafa yana ba da hadda tasa na sake zama kuma ana akara mukan lahu suraka wannan yana da kasa abin da ke maka mahimmancin ilimi a ƙarƙashin addininka so addininka abu na farko da yake bukata al'ilmu bihi sanin wato addini ɗin to abu na biyu da yake bukata a ƙarƙashin addini shine al'amalu bihi yin aiki da abin da ka sani sun ce ilmin bila amalin kalbarkiwar ra'adi bila matsari ilimin da babu aiki to kamar gari ne a haɗa hadari walƙiya shida ta ko'ina amma bila maɗarin ruwan sama bai sauka ba da Allah shuka ta sa abin da aka yi to haka ilimin da ba yi aiki da shi ba to amfanin ilimi aiki da shi Allah wata ala ya ce ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la tafa'alun ya ku masu imani dan me za ku ke faɗin abin da ba ku aikatawa ya ce kabura makatan inda abin zargi ne babba a wajen Allah an ta ma la ta fa'aluna ku ringa faɗin abin da ba ku aikatawa so shi ilimi so ake in ka yi shi kuma ka yi aiki da shi ya zuwa cikin hadisi annabi rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi yana cewa alqur'anu hujjatul laka aw alayka qur'ani ko ya zama hujja a gare ka ka sani ka yi aiki da shi ko ya zama hujja a kanka ka sani ka take ba ka yi aiki da shi ba to ka amfanin ilimi aiki da shi so abu na biyu a ƙarƙashin ilimi bayan ka yi ilimin to kuma ka yi aiki da abin da ka sani na shi wannan wato ilimi din. daga nan sai abu na uku dama wancan abubuwa guda uku ne a ƙarƙashin wato sanin addini wanda abu na uku wallazi huwa nafsul mawdu kuma shine dama nafsul inda za mu tattauna akai adda'a ilallahi, Allah shine kira zuwa ga addinin Allah kai la yaqtasurul khair saboda mai idan ka sani kayi aiki da shi ake so kuma ka kira wani saboda kada wannan alkhairin ya taƙaito a kanka kawai fala ta kadu ta amalan a'azam to ka sani mu sani ba yadda za a yi ka samu wani aiki mafi girma a wajen Allah mafi daraja a wajen Allah minar da'awati sama da kira zuwa ga addinin Allah to yanzu sai kuma aka baka topic ka a yau me ka gabatarwa addinin Allah saboda babu wani aikin da ya fi girma a wajen Allah sama da kira zuwa ga addinin Allah sai ya zama annabawa duk abin da ya ɗora musu ne a matsayinsa na zaɓaɓɓun mutane da da abin da ya fi wannan aida shi Allah zai sa su amma mai Allah ya sa annabawa da manzanni kira zuwa ga addinin Allah ولقد بعثنا في كل ummatin rasula ali اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت على شي حقيقة mun tayar wa kowace al'umma jakada manzo dan aiki idan ya bakunci al'ummar sai ce ku bauta ma Allah ku nisanci bautar wani Allah Allah ce fa minhum man hadallah daga cikin su akwai wanda Allah ta'ala ya musu gam da katari da cibis da shari'a wa minhum daga cikin su man haqqat alaihi balala akwai wanda kalmar azaba ta tabbata akan sa Allah ce fasiru fil ardi ku tafiya a bayan ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku ga me karshen masu karyata manzanni lokacin da manzannin wato suka zo musu Allah tabaaraka ta'ala ya ce wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah waye fi can magana sama da wanda ya kira zuwa ga azo abu Allah don gane babu wani aiki sama da kira zuwa ga abu Allah sama da taimakon addinin Allah sama da daga addinin Allah wa man ahsan qawlan waye fi kyan magana mimman da ila Allah sama da wanda ya kira yace azo abu Allah shi a karan kansa wa amila saliha yayi aiki na kwarai wa qala innani minal muslimina yace ni ina daga cikin wato musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya ma annabinsa ya ce ƙulka ce hazihi sabili wannan kira zuwa ga addinin Allah shine hanyata ada'u ilallahi ina kira zuwa ga abu abu Allah kuma ala basiratin bisa na san me nake yi ba kuma ni kadai ba ana wa manitta ba'ani ni Ni da duk wanda ya da ya ne kauya musulmi ne shi ya bi ni to aikin kenan zaka in dai sunanka musulmi ana bin ka bashin gudunmawar taimaka ma addinin Allah sawa'un da dukiyarka ne bilmali wan nafsi wan nafis da dukiyarka da kanka da duk wani abu mai tsada da kake da shi ba yi da rana a wajenka idan baka yi aikin addini da shi ba dan shine tsiranka duniya da lahira wani shine mai da'awar a karan kansa kamar malaman nan sune masu da'awar wani kuma ko ma fita baya yi amma yana gefe shine man fawa na tafiya da awar wani shi ba man fawa ba ne amma duk gudunmawar da da'awar take nema ta lafiya da ƙarfi da a isar da saƙon kamar yan agajin nan tunan kuma su su ne to haka ake so kowa ya zama yana da hannu wajen taimaka ma addinin Allah za ali dan abi talib annabi sallallahu alaihi wasallam za a tafi yakin khaybar an yada zango dare ya yi dare tafiya ta yi tafiya an kasa kaiwa aka haƙura za a zauna a kwana to an yada zango sai annabi yake cewa gobe zan ba da tutar wannan yakin da za mu je a hannun wani mutum wanda yana son Allah da manzo kuma Allah da manzo suna son sa amma annabi wani mutum ya ce bai ambaci sunan shi ba to kasancewar bai ambaci sunan shi ba sai ya fi wa sahabbai nono fari tunda kowa mutum ne kowa zai iya sare sai dai ran sahabbai ba irin na da naka bane kai sa ka yadda aka ga jin nan to Allah sa mu Allah sa da rabon kai kai Allah sa da rabon mu babu aiki sai ka tabbata kwanciyar ka a a to fikihun su ne kyau ne sun san ba a samun abin da yake wajen Allah sai da yawa Allah biyayya eh ba wuce ya ce in ka ji wani baban za ba in ba a sha dare ba an sha rana saboda haka duk wannan gajiya da suka yi aka yada zango ai da suka ji wannan bushara wanda za a ba wa tutar Allah da manzo suna son sa batan nasu ya duku na lailatan sai mutane suka kwana suna kutsawa cikin daren su mai kiyamul laili ya kwana yana sallah sallau tawassuli yake alata shine mutumin nan ne qira'atul qur'an tilawa ya kwana yana tilawa tilawa tawassuli yake alata shine mutumin nan mai azkar ya kwana yana yi kowa ya nemi abin da zai bayan an yi sallar asubahi suka kasa tafiya suka kewaye annabin rahama gajeru har daddage suke a gansu annabin rahama ya fahimci so suke a bayyana mutumin nan sai ce aina ali ibn abi talib ina ali dan abi talib yake aka ce huwa yashtaki ainahu yana san idanunsa na ciwo annabi ya ce a zo da shi aka zo da shi yayi addu'a ya tofa masa idansa idansa ya warke kaman bai taba ciwo ba sai ya bashi tutar ya ce ka sauka a farfajiyarsu ka fara kiran su zuwa ga musulunci in sun an samu kafa ni'ima in ba haka ba to ku yi su zama kafiran amana in sun ki su zama kafiran amana to sun ce sai gaba kenan sai yaki dan a nuna ma ka yi ƙoƙarin ɗaga addinin Allah ka yi nasarar musuluntar da wani ya fi alkhairi ba yakin ake so ba sai annabi ya ce da Ali dan Abi Talib la an hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am mutum ɗaya tak ya shiryu ta hanyar ka ya fi tara jajayen raƙuma to da Allah tuno a faɗin rayuwarka wata irin gudunmawa ka bayar wadda kake ganin ka shiga cikin wanda suka shiryar da wasu wanda aka ce ya fi ka tara jajayen raƙuma sawa'un kai ne mai yi ko da gudunmawarka ake yi yaya kana yi ko baka yi kuma kamar yadda muka sani addininmu addini da Allah ya ce wa awanu alal birri wa taqwa ku taimake taimakekeniya akan nagarta da tsoron Allah amma wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku yi taimakekeniya akan wuce gona da iri da saban Allah tabaraka wa ta'ala inda zaka gane wannan a fili da yakin tabuka ya taso yakin tabuka ya taso shekarar an yi fari a Madina a gidan ma tsitsi ake ko kuma sai labari ya zo annabi rahama sallallahu alaihi wasallama cewa tarayyar kafirai sun gama kai za su afkawa musulmai a Madina annabi ya kan mumbari ya yi kudu ba ya gaya wa musulmai ya ce ba za mu zauna ba su zo har gida su tarar da mu duk da halin da ake ciki a cikin ido ake tsawarya kowa ya kawo gudunmawa mai shirin fita aka shiga aka kawo annabi ya kalli abin ya tuno nisan tabuka ya sake hawa mumbari sai da aka yi sau uku aka haƙura aka rabe abin da aka tara yanzu kawai jira ake wata rana za a fita wannan kuma for security purpose ba za a faɗa ba sai ta zo in ta zo ɗin ma na sai ce gobe za mu yi gabas ta wataƙila yamma za a yi saboda haka ana wannan jiran ranar ta zo kawai sai ga kuma wasu zugar ayarin matasa su ɗari suka iyo ayari suka zo suka ce ya rasulallahi ga mu mun kawo gudunmawar ƙarfi a ba mu ƙarfi an riga an rabe abin da ake da shi annabi ya kalle su ya ce bani da abin da zan ba ku suka juya suna bakin ciki idanunsu na hawaye kamar yadda alkur'ani ya ce hazanan ga bikin zuwa babu zane ga ƙarfi babu ƙarfi yanzu aka za su zauna da mata da yara a cikin gida sai na usmanu da ya ga haka sai ce a ce su dawo ya ce kowanne an ba shi guziri an ba shi abin hawa mutum ɗari Dala abin hawa dokin da zai yi yaƙi a wancan lokacin kamar dokin da zai yi sukuwa ne a yanzu duk doki ɗaya nawa za a saya sannan su mutum ɗari kowa guziri sannan a tabuka an yi kwanaki sama da ashirin ba a yaƙin ba kafin aje sun gudu ka'idan nan da annabi yake cewa wani surtu bin ru'ubi masiratu shahar ana jefa an taimake ni da jefa tsoro na ga abokan gaba ta tafiyar wata guda to kafin aje sun tsorata ana ta jiran sada sada ba su dawo ba to kai yanzu da Allah kai ba wai mutum ɗari baka ba su guzuri kawai da azumin nan mutum biyar sauka a gidanka su yi sati yaya ai ka san an jijjiga in ba ɗan kasuwa bane kai mai ƙarfi shi ma ɗan kasuwar in nan albashi ne ai ka cinye na wata uku ma a wannan lokacin ka gani to amma sai na usman jika an ba su guzuri an ba su abin hawa kuma ka tuno abin da doki zai ci ya fi abin da mai dokin zai ci ko wannan karatun aina sha faɗa sha ta ma ya ɗora maka ya ce ruwa da yawa aka baiwa doki in yi kaɗan sai dai mai doki to amma shi ji ya ɗau wannan nauyin yana yin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji daɗi ya ce ma barra usmanu ma fa'ala ba'adal yau daga yau sai na usmanu ba abin da zai cutar da rayuwarsa aljannarsa ta zo hannunsa da me ya samu da taimakon addinin Allah da me ya samu da ciyar da dukiyarsa la an yahdi Allahu bika rajulan wahid khairul laka min humrin ni'am mutum ɗaya a ce ta hanyar ka yi shari'a ya fuka tara jajayen raƙuma to ya kai kuma wa anta to kai kuma ya kace kama fil unwani Kamar yadda ke cin wannan headline na wannan lacca ma za qaddamta lidinillah me ka gabatar wa addinin Allah Allah ya ce inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya yi ciniki da muminai in ka san ciniki kuma ka san zaka bayar me za a baka to wannan cinikin da ka ne me za wani ciniki ne Allah ya sai rawukan muminai da dukiyarsu ma'ana su bashi rawukansu da dukiyarsu bi anna lahumul janna shi kuma abin da zai ba su aljanna me za su yi jahidu na fi sabilillah su ta ƙoƙarin ɗaga addinin Allah taimakon addinin Allah su kashe a kashe su amma wannan alƙawarin na Allah na ba da aljanna haƙƙun fi wal injili wal qur'an na gaskiya ne kawai dama wa adalla la yakhluqu Allahu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari haka yake a taura haka yake a injila haka yake a cikin alƙur'ani to kai yaya kana da gudunmawa wajen ɗaga addinin Allah ka ji yadda ake a samu aljanna kuma annabi ya ce ala ku saurara inna sil'atallahi galiya. ghaliya kadarar Allah dama tsada ne da ita yace ala inna sil'atallahi al-janna ku saurara kadarar Allah ita ce aljanna Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurku ya ku masu imani in kun taimaki addinin Allah cikin duk damar da ya baku ta lafiya ce ta dukiya ce ta mulki ce ta ƙarfi ce ta wata basira ce ka dai amfani da ita duk damar da aka baka ita ce jarinka ita Allah zai tambaye ka da ita zaka nemi aljanna to in tansurullaha yansurku. in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku wa yusabbit aqdamakum ya tabbatar da ku. hal kunta muta'awinan fil khair kana daga cikin waɗanda ake haɗa ƙarfi da ƙarfe da su wajen ayyukan alkhairi musamman abin da ya shafi al'umma da addini wa ta'awanu alal birri wat taqwa hal banaita masjidan a karan kanka kai ka taba gina masallaci man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida a aljanna aw madrasatan ko ka wato gina wata makaranta da ake karantar da al'umma daga cikin sadaka jariya akwai ilimin yuntafa'u bihi ilimin da ka assasa ake amfani da shi aw waqafan ko ka gina gida na wani wakafi wanda kace wannan gidan abinda ka bar shi ne na baki ko na dalibai ko na malaman addini ko na duk wanda ba shi da gida kafin yayi nasa ya zo ya zauna kana da waƙafi da kai irin wannan au asasta jami'ar jam'iyyar alkhairi ko ka kafa wata ƙungiya ta alkhairi fi amrin ya tama dangane da al'amarin abin da ya shafi marayu au mustashfa ko ka gina wani asibiti li masa'adatul umma domin ka taimaki al'umma ka rage al'umma radadin rashin lafiya Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah in ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat kowace rai ta ya adan tafiya ta ga me ta gabatar saboda gobe lahirarta me wa addinin Allah kowace rai ta duba sai na Umar yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi tun kafin ranar da za a yi muku hisabi wazinu a amalakum ƙabla an tuzanu ku auna kanku ayyukanku da kanku tun kafin ranar da za a auna muku alasan albasari yake cewa waɗanda suke wa kansu hisabi a nan duniya suke duba ayyukansu daidai da ba daidai ba na gyarawa a gyara na ƙarawa a ƙara na watsarwa a watsar ya ce wa innan su suka fi samun kyakkyawan hisabi sauƙin hisabi a filin alkiyama to hasibu an kusa ku wazinu a amalaku ku auna akan ku ayyukan ku qabla an tuzanu tun kafin ranar da zato za a auna muku Allah subhanahu wataala ce wal wazanu yawma idhil haqq Sikelin, ma'aunin a wannan rana alkiyama gaskiya ce za ta yi halinta faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda ma'aunin sa yayi nauyi da kyawawan ayyuka gudunmawarsa ta addini to wayannan sune masu babban rawa amma man kafat mawazinuhu wanda ma'aunin sa ya zama fankan fire ba komai na arziki a ciki sai Allah ce fa ulaiikal ladina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimuna to irin waɗannan su ne suka tabar da kansu da kansu saboda sun zalunci kansu to kai wa kanka hisabi wani taimako kawa addinin Allah kuma kanka kawa dan abin da ka shuka shi zaka girba a duniya mazara'atul akira duniya ita ce gonar da ake shuka lahira kasancewar mutane muna watan ramadana zamu rufe da hadisin muslim domin kai ma ka ga filin fafatawa dinnan me kai hadisin muslim mazala yana cewa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabit duniya duk wanda ya yi ma wani mumini bakin ciki daga bakin cikin duniya ga wani mutum yana cikin damuwa bakin ciki sai ga ai abin da ya sa shi bakin cikin kafi karfin na sha faɗa an ce bakin ciki ba sai rashin kuɗi ba wani lissafin kuɗin ne ma damuwar to kan wani irin damuwa ce sai ka fitar da shi daga wannan damuwa ka yaye masa wannan bakin cikin to duk wanda yawa mani wannan Allah zai yaye masa bakin cikin duniya da lahira Allah ya fi nasara kai da ka yaye masa na duniya ko kai da aka yaye wa duniya da lahira dinki biyu inda ka san mece ce alkiyama karanta farkon a wata sura da Allah tabaraka wa ta'ala yake ta suratul hajj yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku sai ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim in baka sani baka sani kun ga girgizan nan ta alkiyama abu ne babba kai dan Allah ba za ka ga girman abin da Allah ya girmama shi ba Allah ya ce shay'un azim sai aka baka hotonta yawma tarawna tazahalu kullu murdi'atin amma arba'at wani ne zaga kowace mai shayarwa saboda firgicin ranar ta tsallake abin da take shayarwa uwa ta tsallake ɗanta ba uwar ko ta dabba ce a nan ba za ka gani ba in kuma kana musu in kafa ta ɗauki ɗan tinkiya kaga za ta baka da shi sai inda ƙarfinta ya ƙare bare kuma uwar ɗan adam uwar ɗan adam la ƙaddara la kar Allah ya ƙaddara inda wani gida zai kama da gobara ɗanta yana ciki in ta zo sai dai ku riƙe amma ta gwammace akan ɗauko ɗanta a yi babu to amma filin alƙiyama firgitin duk ya fi nan Allah ce ta zahalu kullu murdi'atin amma arba'at wa ba'u kullu zati hamlin hamlaha kowace ma'abokiyar ciki za ta haibin za ta barin abin da take cikin yake cikin cikinta kar ka ɗauka matsalar ta mata ce kawai sai Allah ce wa taran nasa sukara zaka ga dukkanin mutane suna marisa Allah ce wa mahum bi sukara ba giya suka sha ba walakin na azaballahi shadid azabar Allah ce ta tsanani wannan rana aka ce in kai wani bakin cikin duniya kai za a yaye maka da wannan ranar yau ba za ka shiga neman ma ba ina wanda yake cikin damuwa ka yaye masa in ka san wannan ranar ka yi imani da ita abu na biyu sai manzo Allah ya ce wa man yassara alamu usir wanda ya yalwata wanda yake cikin kunci Allah zai yalwata masa a duniya da lahira to daga nan kuma babu ci ka san dama kafin azumin ma ya ake tsitsi bare kuma azumi ga karin bukatu na azumi kai ma da kake da abin in kana kashe dubu goma a kowane yini to in azumi ya zo sai ka tafi ashirin ko ashirin da to shi da ba azumin ma babu kuma ga azumin ya zo da karin bukatun babin tana nan kai kuma sai ka duba haka ai bukatarsa ma kafi karfinta kuma dama ga wani lokacin da ake linka ladan ayyuka in kayan shan ruwa ka aika masa na abinci gida jirar da aka yi azumi a gidan kana da adadin azumin mutanen gidan kuma kowane azumi ɗaya Allah kaɗai ya san girman ladansa dan ya ce al-sawmu wa ana ajzi zibi da Allah da wannan azumin ka amfani wannan damar to yau mun ɗau azumi da hudu ko yadda aka fara haka za a tsare ko kai ko baka yi ba kana kallon masu yi suna yi kuma za a je filin alkiyama a kashe kowa ladansa a bashi kana ina oho me ya ana kai ka jiyo kai za ka bai da jawabi wani ya tsara alamu usirin ya tsara Allahu alaihi fi duniya wal akira sai ya ce wa man satara musulman duk wanda ya sitirta musulmi nan yana da wani aibu yana da wani laifi ka san laifin ko ma tun da yarinta ne ko ya tuba ya daina amma kasancewar ka sani ko ta sani sai aka hana ta sakewa sai kuka hana shi sakewa har ma kana cewa ai ya san na ni kai da in faɗa kana ganin gwaninta ce kana tozarta shi to ba gwaninta ba ce gwaninta shi ne ka suturta shi man satara musulman satara hullahu fi duniya wal akira duk wanda ya suturta musulmi Allah zai suturta shi a duniya da lahira wa ya fi cin cin nasara ma an kai wannan lahira Allah ya kira ta yau tubular sara'ir ranar tona asirai ga abu da an kai kai ma Allah zai suturta ka sannan abu na hudu sai ce wallahu fi aunil abd sai dunkule magana Allah yana taimakon bawa ma kana al'abdu fi auni akihi mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa kullum kai kake tsayawa ke kike tsayawa a kowace raka'a farilla da nafila sai ka ce ma Allah iyyaka na'budu sannan ka ce wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman taimakonsa wannan taimakon da kake nema kowace raka'a to ga sanadari a ƙasa shine wallahu fi aunil abdi Allah yana taimakon bawa mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai man la yarham la yurham wanda baya jin kai shi ma ba za a ji kan ba sannan abu na biyar sai manzo Allah ya ce wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar neman ilimi ya zai san Allah ya bauta ma Allah ya zai daidai daidai da addini to da wannan ne Allah zai hore masa hanyar tafiya aljanna to rayuwarka akan ilimi take da wannan ne suka ce babu gidan jahili a aljanna dan wa man salaka tariqan ne dan aljanna ta illal ladina amanu ce wa amilu salihati wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai ga ya mun yadda imanin da aiki na kwarai za su yi ba ilimi sannan abu na karshe na shida sai manzo Allah ya ce wa majtama a qaumun babu wasu mutane da za su taru fi baitin min biyutillahi a wani ɗaki daga ɗakunan Allah kuma ya taluna lahi. suna karanta littafin Allah wa ya ta dara suna fahimtar littafin Allah tsakaninsu sai Allah ya musu daraja hudu illa na nazalat alaihi sakina sai nutsuwa ta sauka a gare su wa humur rahama sai rahama ta lullube su wa humul mala'ika sai mala'iku sun kewaye su wa zakarahumullahu ta'ala fi man indahu kuma Allah ya ambace su a can cikin fadar mala'iku da suke wajensa da Allah yadda ake azumin nan tafsiri yana da ta aka tuna fahimtar Qur'ani kaga wajen karanta Qur'ani da fahimta kana zuwa tafsirin safa in baka da lokacin na yamma kana zuwa na dare in baka da lokacin na safi ko ko kai wannan darajar ta abubuwa guda hudu duk baka samun su to annabi sallallahu alaihi wasallam sai rufe hadisin da cewa faman badda bihi amaluhu to ka shede ku sani duk wanda aikinsa ya kasa masa a filin alkiyama lam idihi na sabuhu, dangantakarsa ba za ta kai masa ba a lahira ba dangantaka ba dangi fa fisuri fala fi suri bai na bainahum yawma idhin wala nuna. in aka hura ƙaho ba relation ba mai tambayar wani wala yasalu hamimun hamima ba wani masoyi da yake tuna masoyinsa saboda haka kowa yayi kokari ya ga wace gudunmawa ya ba mu addinin Allah me ka gina wa kanka duniya ita ce gonar da ake shuka lahira wannan sheka karshen wannan muhabara tamu abinda na karanta daidai na fassara daidai dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa min ladun hakimin alim wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallimu tasliman katsira alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh